saurari Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kamala Harris ta amince da zama 'yar takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrat a jawabin da ta yi a ƙarshen babban taron jam'iyyar. Kotun kolin Venezuela ta tabbatar da Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa. A Najeriya rikicin cikin gida na jam'iyyar adawa ta PDP kan batun shugabancinta na ci gaba da raba kan jam'iyyar. tsohon gwamnan rivers shi yake so a bada magu domin da magu ne mashi yadda yake so bangaren mai girma a tiku abubakar ba su da bukata a mila mai saboda bai tare da su bangaren kuma bala kaura su yan ba ruwanmu ne yayin da kuma hukumar zaben ghana ta fara aikin tantance bayanan masu kaɗa kuri'a 'yan ƙasar na cewa lokaci kawai suke jira yanzu an gama kuma yanzu muna kiran ne sha Allah lokacin vote eh, na duba suna na komi na nan muna jiran lokacin zabe a ce yau ma ni 7 December wanga ya san gadi shi zai muna yaki To za mu ji wani babban taron kungiyoyin manoman Afirka da aka soma a jamhuriyar Nijar, amma da farko zan fara da labaran duniya. Kamala Harris ta amince da zama 'yar takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrat a ranar ƙarshe ta babban taron jam'iyyar. I accept Ms. Harris ta faɗa ɗimbin magoya bayanta cewa idan ta zama shugabar ƙasa za ta tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe da inganta bin doka da oda da mika mulki cikin lumana. A fannin tattalin arziki ta alkawalin rage haraji ga masu ƙaramin ƙarfi. ta kuma caccaki Donald Trump da 'yan jam'iyyarsa ta Republican waɗanda ta ce suna son kawo wato dokar hana zubar da ciki a faɗin ƙasar. Ta kuma soki Trump kan manufarsa ta kyamar baƙi inda ta ce ya fita hayyacinsa. To a ɓangaren harkokin ƙasashen waje kuma Kamala Harris ta ce masu kama karya a duniya ne ke goyon bayan Mr. Trump inda ta ce saboda sun ga yana da sauƙin kai kuma yana yin alfarma. ta ce mr trump ya yi barazanar watsi da nato kamala harris ta yi alkawarin cewa idan aka zaɓe ta za ta ƙarfafa hulɗa da ƙawayen amurka ciki har da ukraine ta kuma sha alwashin kawo ƙarshen yakin gaza president biden and i are working to end this war Ta ce da ita da shugaba Biden suna ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin domin tabbatar da tsaron Isra'ila da sakin fursunoni da kuma kawo ƙarshen wahalhalun da ake ciki a Gaza. ta jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta tare da cewa Falasina ya kamata su gane 'yancin su da tsaro da cin gashin kai. Da kotun kolin Venezuela ta tabbatar da Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa mai cike da kalubale 'Yan adawa sun yi zargin an yi magudi a zaben na watan jiya. Kotun ta ce ta tabbatar da sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta gabatar da ta bayyana Mr. Maduro a matsayin wanda ya nasara. nan take dai dan takarar jam'iyyar ada edmundo gonzales ya mayar da martani inda ya watsi da hukuncin wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana kotun kolin venezuela a matsayin mai rauni wadda ba ta da cikakken yanci to kuna shan labaran duniya ne daga sashen hausa na bbc akalla mutum bakwai ne suka mutu sakamakon wata gobara da ta tashi a wani otal a koriya ta kudu gobarar ta tashi ne a hawa na tara a benin otal din da ke birnin buchon biyu daga cikin waɗanda suka mutu kuma sun yi tsalle ne daga taga Some of the guests were found dead on the stairs and in the hallway of the hotel. BBC ta ce jami'an yankin sun ce an samu gawar wasu a matattakalar otal din. Ana kula dai da lafiyar mutum sha biyu da suka samu rauni da dama na cikin mawuyacin hali. Ana kuma binciken musabbabin tashin gobarar. To an gano wasu masu dillancin makamai a ƙasar Yemen inda suke tallar makama a kafar sada zumunta ta X. Wani bincike da wata jaridar Burtaniya The Times ta gudanar ya gano yadda mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke tallar bindigogi. Ɗaya daga cikin bidiyon tallar ya bayyana wata bindiga a matsayin ƙirar Kalashnikov samfurin Yemen. BBC ta gano akwai tallace-tallacen da dama na makamai a intanet. a nemi jin ta bakin kamfanin x amma bai mayar da amsa ba fiye da shekara goma ake yakin yemen wanda ya haifar da bazuwar makamai to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar kamala harris ta amince da yiwa jam'iyyarta takara zaben shugaban kasar amurka mai zuwa ta faɗa wa ɗimbin magoya bayanta cewa amurka na da damar share tarihinta marar daɗi da magance ƙabilanci da kuma rashin haɗin kai ga rahoton badamasi abdulkadir muktar Kamala Harris ta ce idan ta zamo shugabar Amurka za ta yi tsari mai kyau wajen tabbatar da zaben gaskiya da adalci da kuma mika mulki ga sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali da lumana. Ms. Harris ta ce za ta zama shugabar ƙasa ta kowa da kowa. My entire career, I've only had one client, the people. Ta ce na kasance mai hidima ga jama'a ta a dukkan matakan da na kai wajen aiki. a madadin dukkan 'yan amurka ba tare da bambancin jam'iyya ba a madadin duk wani mutum da ya cancanci ya da jinjina a ƙasar nan na amince da naɗinku a matsayin 'yar takarar shugabancin amurka a zaɓe mai zuwa i accept your nomination Ms. Harris ta zargi Donald Trump da abokansa na Republican da ƙoƙarin haramta zubar da ciki a dukkan sassan Amurka. Ta kuma yi zargin cewa masu mulkin kama karya a duniya na goyon bayan Mr. Trump ne saboda fada da manufarsu. Rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. To a siyasar Najeriya rikicin cikin gida ne ke ci gaba da kamari a babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar wato PDP. sakamakon yadda wasu kusoshin jam'iyyar ke ci gaba da kiraye-kirayen shugaban riko na jam'iyyar ambasada umar damagun ya sauka daga mukaminsa saboda zargin da ake yi masa cewa yana kare ministan babban birnin tarayya abuja kuma tsohon gwamnan jihar rivers wanda jigo ne a jam'iyyar amma kuma yana rike da mukami a gwamnatin jam'iyyar apc da suke hamayya da ita abdulsalam ibrahim ahmed ya duba wannan batu ga kuma rahotonsa yayin da aka fara bin matakan gudanar da zaben fidda shugabannin babbar jam'iyyar hamayya a najeriya wato pdp wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar suna ta kokarin ganin lallai sai ambasada umar damagun wanda aka jaddada wa rikon shugabancinta na ƙasa a 'yan watannin baya ya sauka daga mukamin nasa sakamakon rashin gamsuwarsu da kamun ludayin shugabancinsa Comrade Imran Nas, wani ɗan cikin gida a jam'iyyar ta PDP, ya bayyana dalilin kamarin kiraye-kirayen a halin yanzu. kamar wata uku da suka wuce aka yi taro na jam'iyya na ƙasa ga baki ɗaya sai aka ba da shawarar cewa maimakon a zo a dinga neman wanda za a ba a ɗauka a ƙara maida mashi amma daman ɓangaren mai girma a cikin abubakar su ba su da buƙatar a da mai saboda bai tare da su sai ɓangaren kuma mai girma gwamnan bauchi bala kaura su yan ba ruwanmu ne duk inda ta faɗi sha ne sai bangaren mai girma minista na abuja tsohon gwamnan rivers shi yake so a bar damagu domin damagu ne mashi yadda yake so to tun da an fara zaɓuka na congresses din shi yasa ake ganin cewa to ya kamata a kawo wani wanda bai da wani ɓangare, wanda kowa da kowa duka bangarorin guda uku nashi ne a bashi rikon jam'iyyar domin ya tabbatar da cewa an yi zaɓukan da ya dace an yi zaɓuka masu tasiri domin a kai jam'iyyar bisa ga turba wadda dace a kai ta. waɗannan kiraye-kiraye da ake ta yi da yi abu ne na ra'ayi in ji ibrahim abdullahi muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar ta pdp na ƙasa. mutane na ganin kamar kamun yin nashi bai musu daidai ba kuma bai yiwuwa dama a yi ma kowa daidai saboda ana kallon cewa tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan babban birnin tarayya kamar ya sa kafarsa sosai a jam'iyyar PDP alhali kuma ya karbi mukami a jam'iyyar APC kuma ana ganin kamar shi ke juya ambasada Umar Iliya Damamu wanda tsakani da Allah wannan ba haka bane kuma a yanzu dai karshen tika tika tik an riga an kafa kwamiti guda biyu da na horarwa da na sulhu saboda haka wayanga kwamitin biyu idan akwai gazawa a gudanarwa karkashin ambasada Umar Iliya Damamu suna da hakkin su kira su ladabtar da wayanda duk suke ganin ya kamata a ladabtar da su har da shi ministan na babban birnin tarayya daga baya sai a dunke barakar da ake tunanin an samu a jam'iyya wannan rikici na cikin gida dai wani babban sartse ne mai tattare da kakausan tsokaci ga jam'iyyar ta pdp a cewar farfesa umar abubakar kari na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar abuja idan yan pdp ba su yi kansu da yamma ne ba ba su samo bakin garan ba suka ci gaba da wannan rikici to armashi da karbuwa da daraja da kimin jam'iyyar zai ci gaba da gushewa rashin goyon bayanta a tsakanin al'umma zai yi kamari sa'an kuma duka tunanin da take yi da cewa za ta dawo kan madakun mulki ba zai yiwu ba. To amma ya za a warware tubkar wannan matsala? Wannan kuma bai wuce tamfani da hanyoyin tattaunawa da lalama da kuma mace domin ganin cewa an samu maslaha a cikin ruwan sanyi. Idan abu ya tsamari a tafi kotu ba mamaki waɗansu suke ganin cewa abun bai musu daɗi ba su bar jam'iyyar. rikici irin wannan dai ba sabon abu ba ne a jam'iyyar pdp domin kuwa tun bai cewar babban zaben shekara ta 2015 wato bayan rabuwar jam'iyyar da madafan mulki daga lokaci zuwa lokaci take ta aukawa cikin rigingimu na shugabanci har ya zuwa yanzu abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To a Najeriya gayyatar da 'yan sandan kasar suka yi wa shugaban kungiyar kwadago wato ta NLC na ci gaba da haifar da cici kuce a Najeriya. Rundunar 'yan sandan ta Najeriya dai ta ce tana bincike kan Comrade Joe Ajero kan zarginsa da aikata manyan laifuka ciki har da ɗaukar nauyin ta'addanci. Sai dai jam'iyyar Leba da ƙungiyar ma'aikata da dama sun fito fili suna marawa shugaban NLC baya duk da cewa har yanzu bai amsa gayyatar da 'yan sandan suka yi masa ba. ga rahoton da Zubairu Ahmad ya haɗa mana. A ranar Talatar makon jiya dai ne wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta Najeriya ta fitar ta bukaci shugaban na NLC Joe Ajeru ya bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi kan wasu tuhume-tuhume da ake masa da suka shafi tallafawa yunkurin tayar da rikici da kuma yin kuzai ta intanet a Najeriya. Ana haka kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fito fili ta nuna damuwa kan sabbin zarge-zargen taimakawa ta'addanci da hukumomin Najeriya ke yi akan kungiyar kwadugo ta Najeriya da NLC da shugabanninta. Sai gashi kuma kungiyoyin ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Nupen da na kungiyar ma'aikatan ma'aikatan kamfanin da masana'antu ma zaman kansu ta tuc da ma jam'iyyar hamayya ta leba sun fito suna marawa ƙungiyar kungiyar kwadagon baya inda jam'iyyar leba ke kalubalantar rundunar 'yan sandan ta najeriya da ta bayyana laifukan karara kafin su gayyace shi dr tanko yunusa shine mai magana da yawan jam'iyyar leba na farko dai ita kungiyar kwadago ba koyayyar a kungiya ba ce a najeriya a sannan ya ce kuma kowa ya san da yanayin aikin su amma ce kwatsam bisa kan rashin adalci da sanin gudu da ya kamata Shi ake tsakar dare kurin an shiga ofis ɗin ƙungiyar ƙwadago don a ta shi shugaban ƙungiyar ƙwadago. To yanzu kamar ita jam'iyyar Leba wani matsayi ne ta ɗauka ganin cewa wannan lamari ne da ya shafi ma'aikata alhali ita kuma jam'iyya ce mai zaman kanta. To, ni dai a nawa sanin ai an fito an ce yaya Bello an kama shi cewar ya ɗaki kuɗin jihar Kogi ya biya kuɗin 'ya'yansa kuma ga takardu an nuna shaidu. To mu an nuna mana me eh, Jo Adiro ya yi a ake gayyata sa. Suna ƙara tunzura mutane ne. Me ya su sawo kan hankalin mutane a son Ke suke tunzura mutanen. Su nuna musu ba abin da kowa zai yi. To sai dai tun bayan da rundunar 'yan sandan suka aiki wa shugaban kungiyar kwarigo kwamar jiyo a jiyar wasikar bai amsa gayyatar ba. Kwamar Audu Tatis Amba ne mataimakin shugaban kungiyar kwarigo ta NLC ga kuma abin da ya shaida min. Doka ta ba da dama dama tana da dokan kasar nan da 'yan sanda suna da yancin su tuhume mutum in suna da wani abin da ake tuhuman shi a kai ba zai kyautatu a ce an ba mutum wa'adi kasa da sa'o'i ashirin da hudu kuma a ce ana bukatar shi ba wannan wasikar da aka turo an turo ta kamar yau kashe gari kuma ana neman shi ya yi mun mun amince zai zo a mure a bashi wannan kuzirin na yan kwanaki so da shi ma ya shirya ya je bayan wannan gayyatar an ga kungiyoyin ma'aikatan man fetur da iskar gas da kuma mm. ita tuc da jami'u na hamayya sun fito suna goyon bayan ku kamar wannan me yake nufi shi shugaban kungiyar kwadugo na Najeriya shine shugaban ma'aikatan Najeriya ko ba gaskiya ne? to dukkan kungiyoyi wanda ma ka kira aika dan duk kungiyoyi da suke alaka da kungiyar kwadugo na Najeriya din ai mun fita mun ce mu bamu yarda da wannan abun da ake ciki ba ai shi yasa shekaran jiya gaba ɗayan kungiyoyin gaba ɗaya sun tattaro sun ce in dai za a ta yi da shi shugaban kwadugu na najeriya to a ta yi da dukkan dukkan ma'aikata gaba daya kafin bayar da umarnin gayyatar shugaban kungiya rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta kai samamai ne domin gano su muhimman takardu waɗanda za su zamo shaida a binciken da ake yi kan wani mutum wanda ke da hatsari ga kasar kazalika bayan wani zaman gaggawa da kungiyar kwadugun ta yi da mambobinta ta yi gargaɗin cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkan matakan da suka dace waɗanda suka haɗa da zanga-zanga da tsunduma yajin aiki da sauransu muddin aka kama shugaban nata zubairu ahmad bbc hausa abuja najeriya ta yanzu a karfe bakwai ne wato saura sha shida a najeriya da nijar kuna sauraron shirin safe ne daga sashen hausa na bbc kuma za ku iya sauraron mu a bbchausa.com To nan gaba a shirin za ku ji harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa manoma a jihar Neja a Najeriya. yanzu zubar mu je Ghana inda hukumar zaben kasar ta fara gudanar da aikin tantance bayanan masu kada ƙuri'a. Aikin na tsawon mako dai ya kunshi tabbatar da bayanan masu kada ƙuri'a kamar suna da jinsi da shekaru da sauransu. Idan akwai buƙatar gyara ko kuma shigar da sabbin bayanan. Ga rahoton wakilinmu na Ghana Fahad Adam. yanzu ana iya cewa shirye-shiryen zaben gama gari mai zuwa a watan Disamba ya kai kololuwa saboda fara baje kolin tantance bayanan masu kada ƙuri'a wanda zai ɗauki tsawon mako ɗaya daga ran 20 zuwa ran 27 ga watan Agusta. Oh, Eh, good afternoon sir eh, good afternoon nan dai ina mazabar rashadiya ne da ke unguwar zongolin gundumar odododiyo a birnin accra kuma kana iya ganin ga ma'aikatar hukumar zaɓe suna zazzaune a cikin wani farin yayin da mutane suke ci gaba da zuwa suna tantance sunayen a gefen su kuma ga wata 'yar sanda na da kuma wani jami'in shige da fice barin sa in ji domin in tattauna da wannan jami'ai da kuma wasu da suka zo tantance bayanan nasu. Komai yana tafiya daidai kuma mutane suna fitowa ba mu samu wasu matsaloli ba ko wata tangarɗa a nan ba kuma ga jami'an tsaro tare da mu a nan kawo yanzu tun da muka fara ba wata matsala kuma ba mu samu korafin rubuta bayanai ba daidai ba amma dai mun samu labarin wani mutum wanda ya mutu saboda haka mun nemi a kawo mana wasu shaidu kuma an kawo mana sannan mun ciccike duk sauran wani guda ɗaya wanda ba mu da shi a nan muna fatan kafin mu tashi a kawo mana daga nan sai mu ci gaba sunana goya lasan na zo nan cek kadi eh, sunana a cikin rajista na zo kuwa wudi seconds na ga suna nan yanzu an ga yanzu muna kiran ne sha Allah lokacin vote lan na kira yan waye ko zo duba ba wanda da wadaye ba wudi seconds no eh, na duba suna na ko mina nan wani minti biyu ku no na ga suna na mula jiran lokacin zabe a ce yau ma ni 7 December wanga ya san gadi shi zai muna yaki isa gwamnatin shirya domin jin muhimmancin wannan atisaye mun ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa ƙasar ta Ghana Malam Musa Abdulmaji. Buɗe rajista da aka yi a zo a yi cekin a nemi sanin mutum ka rajista sunan kan yana nan cikin rajista kan da ka sani haka yake ciki kan da yake aka yi zanawa ka tabbatar da shi yana da muhimmanci kwarai shi sai ya kamata kowa ya je yi zai yiwu ka je ka rajista amma za ka je wurin cek ko kuwa a ranar election ya kai ka zo da risitin ka za ka zo ka ba sunan ka ma ciki wani lokacin kuma ma sunan ka na ciki amma ba wurin da ka ga rajistan ba ya je wani wuri can can can wani ma ba constituency ba ne to amma yanzu ka je ka duba ya zama na sunan ya je wani constituency daban kawai za a zana ne a komo da shi in kuma zanen sunan ka ba shi da kyau ba gyara in kuma dama ba shi ma ciki ma kwamfuta ya fi da shi ciki a komo da shi da yake kana rike da receipt domin ranar election wanga kuskure duka ba iya gyarawa sannan kuma za mu iya taimaka ma ayyukan domin kagan ji an mutu jiya an mutu yau ma wayan shi mutu kamin ma a kare exercise da ke za wanda ake yin in ka san wani ya mutu za ka iya zuwa ka ce oh wani na san shi gaskiya ne amma akwai alamun ba shi ya mutu za a iya fidda sunan shi to amma wannan ma duka ya kamata ka kawo shaida. Wannan baje kolin rijistar masu jefa ƙuri'a domin su tantance bayanansu kusan shine mataki na ƙarshe ƙila mafi mahimmanci kafin gudanar da zaben gama garin a watan Disamba amma sai dai masana na hasashe tare da bayar da shawarar cewa ya kamata a ƙara lokacin daga kwana bakwai domin baiwa kowa damar duba bayanansa sannan kuma a tabbatar da su. Muhammad Fahad Adam, sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To a jamhuriyar Nijar an buɗe wani babban taron ƙungiyoyin manoman Afirka kan batun muhimmancin irin shuka a fannin bunƙasa noma a nahiyar. Dalilin taron wanda ya haɗa ƙungiyoyi casin da biyu na manoma da cibiyoyin binciken irin shuka daga ƙasashe ashirin da biyu ne ke yin bitar nau'o'in irin shukar na ƙasashen Afirka da kuma tattaunawa kan rawar da suke takawa a fannin bunƙasa harkar noma a Afirka da yaƙi da ƙarancin abinci. Mallam Ibrahim Diori ɗaya ne daga cikin mahalarta taron ya yi wa ila Isufu ƙarin bayani kan muhimmancin bunƙasa irin shuka musamman a yayin da ake fuskantar barazanar ƙarancin abinci. Ƙungiyoyi na waje musamman na Turai sun hudu tsari na zamani na wanda ga hanyar da muke niyyar su su kwace ma manoma iri nasu da kamfanoni ne yanzu ke son su yi shi a to wannan abun in aka ce an ka bari kamfanoni suka ɗauke iri namu na nan na zamani suka maida shi jari nasu abin zai kawo cikas musamman ga kasashe namu na afirka wanda mafi yawan mutanen afirka sun dogara ne ga noma da kiwo kenan in sun ka rasa iri aka ce sai sun je kasuwa sun saye shi da tsada ta noma zai yi wuya gare su menene tasirin bunƙasa iri cikin ƙoƙarin da ake na bunƙasa noma da yaƙi da ƙarancin abinci eh tasirin shi shine in an ka samu iri namu na gari aka samu an kai mishi tallafi na kirki zai ba da dama a bunƙasar da abinci wadatacce kuma isasshe a ƙasashe na afirka kuma in an ka samu abinci isasshe wadatacce a ƙasashen afirka wadatacce shi kankan shi ya maganin cututtuka na zamani da dama da muke gani wanda suna da alaƙa da abincin da mutane ke shi wannan tashin hankululuka da dama da muke fuskanta a ƙasashe namu afirka in aka duba aka zurfafa nazari yana da alaƙa da matsaloli da mutanen karkara ke fuskanta musamman matasa da yanzu an hana zuwa kasashe da dama na turai sun rihe akwai hadari kenan ga matasan nan akwai hadari babba in ya zama an ka bari kamfanoni sun ka kwashe iri sun kai rubuta ciki bisan shi ya zama nan matasa namu su rasa aikin yi in suka rasa aikin yi kuma za su iya shiga cikin mugan ayyuka kamar yadda muke nan muna fuskanta kasashen kenan ya kamata a ce an yi mu yakin wannan matsalolin ta hanyar ta soja amma yaki na mai dorewa shine a yi shi ne na kare rayuwa ta mutane na karkara saboda yau wannan tarin da muka ya ba mutane dama a kungo da dokoki da dama an kawo da su wanda ba cikin kasashen afirka afirka suke ba wanda suka ce a yanzu za a hiddo wasu tsarin da iri namu na karkara ba za a yi kasuwanci shi ba Mallam Ibrahim Jori na kungiyar Alternative mai rajin tabbatar da adalci da kare muhalli a Nijar. To wani kalubalen ga manoma shine na tsaro, inda a Najeriya wasu 'yan bindiga suka kai wa manoma hari a gonakinsu a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Bayanai sun ce 'yan bindigar sun kashe wasu daga cikin manoman tare da jefa wasu a kogi. ga rahoton da abdu halilu ya haɗa mana zuwa yanzu dai babu wasu tabbatattun alkalumma na yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wannan lamari ganin cewa har yanzu ba a kammala tantance jama'a ba da wannan lamari ya shafa wani shugaba na kungiyar al'umma alawa da ake kira alawa eagle Air forum ya mini karin bayani sun tafi ne su nemi abinci su rufa ma kansu siri so sai suka haɗu da wannan iftila'in an kashe mutane goma sha takwas wanda kuma dukkan kansu yan alawa ne in banda mutum ɗaya da ba alawai ba sannan sun yi ta ɗaukan wasu yara suna jefawa wasu mutanen su ma sun shiga ruwan ba tare da sun iya ruwa ba wurin tserewa daga gare su kuma sun halaka har yanzu dai bamu gama tantance adadin mutum nawa aka rasa ba saboda akwai saman mutum sha biyar yanzu haka da ba a san inda su suka ina ne wannan lamari ya faru a nan mutane na alawa a unguwan Maigiro a nan kusa da Iran yanzu wani hali ake ciki ana cikin yanayi na jimami da tashin hankali domin ta tabbata cewa wayannan 'yan ta'addan suna bibiyan mutanen Amara ne kawai in ba haka ba ya za a yi duk da canza gari da suka yi a ce su samu masaniyar da inda suke kuma su zo su kashe su su ne zalla ta tabbata cewa kenan ba sa son mutanen alawa su dawo garin su su zauna domin sun san matukar akwai mutane a wannan garin da zai zamo cikas da hare-haren da suke kaiwa a wasu wurare to ba su son mutanen alawa su dawo alawa shi yasa suke masa wannan abun saboda su ji tsoro su kyale musu garin su ci gaba da cin karensu ba ƙara Ta sa ikirarin cewa mutanen Alawar suke ba jama'an tsaro rahoton siri kan abin da suke yi kai da kawo da suke a yankin. Dalilin matsa alawan kenan saboda alawan ta zama tsakiya ta zama ita ke kare wannan dajin na Niger don ta nan ne suke shigowa su watsu ko ta ina. To zama alawa a wurin yana kawo musu cikas a wajen gudanar da al'amuransu na ta'addanci. Yanzu suna kokarin duk da sun kora mutane suna son su ci gaba da ba mutane tsoro ta yadda za su ji tsoron dawowa wurinsu domin sun tabbatar da idan mutane na alawa za a ci gaba da yakan su za a ci gaba da nasara kuma a kan umar alawa a halin yanzu suna neman mafita a wurare mabambanta sakamakon baro garin su da suka yi tun bayan da sojoji suka yi wujiro daga wannan garin sakamakon hare-hare na yan ta'addan boko haram da kuma bandit daga bangaren gwamnatin jihar ta Nija a cikin wata sanarwa da ke dauke da saka hannun Yakubu Garba ya halakanta wannan lamari da kisan gilla da 'yan burga suka aikata tare aikata ta'aziyya zuwa ga al'ummar yankin baki daya. Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya da ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da 'yan bindiga suka addaba tsawon shekara da shekaru. Wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da manoma ke ci gaba da ɗaukar lokaci mai yawa a cikin gonakai fiye da zama a cikin gidajensu. Abu da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. yanzu ga wannan sanarwa. ra'ayi riga kowa da irin tasa yayin da damuna ke ci gaba da kankama a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar har ma da wasu kasashen Afirka ambaliyar ruwa na ci gaba da janyo asarar rayuka da ta dukiya yanzu kuma hanya ta cire kuma ni matsala ta ma matata ba ta jin daɗi ni da na zo yi eh, sati yanzu sati na biyu tun kahin ruwan su shigo ni kenan ina neman kare wasu harakoki ban yi tsamma abu hanya ta cire a garin gansa da wannan farmlands wajen dubu ɗaya da wani abu ruwa ya shanye su gidan nan nawa ina cikin gida ruwa bulbulo min yake yi ta ƙasa ina nan ina ƙoƙarin tattara haɗa kayayyakin mu ita ma hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato nema ta ce sama da jihohi ashirin ne ke cikin barazana yayin da ruwan ke ƙara yawaita Shin waɗannan matakai ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala? Wace irin rawa ya kamata jama'a su taka domin kare kansu da dukiyoyinsu? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a kai a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To a yau Juma'a ne a shirin mu na dare za mu gabatar da wannan shirin ga masu son shiga sai ku bayyana ra'ayinku a shafinmu na Facebook ko a hanyoyin da kuka saba.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 yana cikin tawagar spaniya da ta lashe euro 2024 a jamus ya kuma buga dukkan wasa bakwai da cin jamus kwallo a zagayen kwata final merino shine na uku da gonar ta dauka a bana bayan dan kasar italiya ricardo califiori da golan spaniya david wanda ya buga mata wasannin aro a bara daga brentford merino ya kwanda sanin yadda gasar premier league take wanda ya kaka a newcastle daga nan ya koma real sociedad 2018 mai tsaron bayan newcastle united karen trippier ya ce yana son barin kungiyar a watan nan domin ya koma yadda zai ke taka leda ko da yaushe ana alaganta dan wasan da cewa ya ba ton yake son koma karkashin sindash wanda ya horar da shi ya kaka uku baya a bolle a karshen makon nan ne za a buga gasar premier league tsakanin tottenham da everton kafa chelsea ɗaya ta kai europa conference league ta bana bayan da ta doke sabit biba ko da wasan cika gurbin shiga gasar da suka kara a jiya stamford bridge chelsea wadda ta samu wannan damar bayan karewa a mataki na shida a premier a bara ta fara cin gwallo ta hannun christopher nkunku daga bayanoni madu yake kara na biyu rana alhamis chelsea za ta je switzerland buga wasa na biyu kafin nan za ta je wulbanta ranar la domin buga premier league a molin new lewis hamilton ya faɗa a jiya cewar ya kamata a fara gudanar da gasar tseren motocin formula 1 a afirka har ma ya ce yana tattauna da ruwan da afirka ta kudu kan yadda ya kamata su shirya tseren zakaran wasan karo bakwai ya sanar da hakan a tattauna da da 'yan jarida a dutch grand prix bayan da ya ziyarci afirka lokacin hutu agusta a gasar ta formula 1 idan na karkare shirin iga shwantar ba ta kan gani a watan nan bayan da za a fara us open ranar litinin wadda take ta daya a duniya a wasan ta dauki french open na hudu a watan yuni tun daga lokacin kuma ta kasa kwazo inda aka yi waje da ita a kwata final a wimbledon open mai dan karan farin jini da samun lambar tagulla a olympic a birnin paris sannan ariana sabalanka ta doke ta ranar lahadi ta ɗauki cincinnati open To a gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni kuma zai dawo a shirin wani hantsi da cikakken labarin wasannin. To kuma yasa gwamnatin Kano ke son rage cinkoso a birnin sai ku shiga shafinmu na intanet domin karanta wannan labarin wanda shine babban labarin a shafin namu na bbc bbchausa.com. akwai kuma bidiyon kusan malamanku tare da gwani sani usman chelsea ta yi wa aston villa yin rahim sterling ayu kuma zai koma leicester shi ma wannan labari ne na wasanni da za ku iya shiga ku karanta to duka duka da haka muka kawo karshen shirin sai kuma nan da minti talatin za mu dawo da wani sabon shirin a madadin badamasi abdulkadir muktar da ya haɗa shi sai kuma lawan nuhu suleiman da ya haɗa mana sauti ne awal ahmad yau ke muku sallama